Sashen Hausa na Studio Kalango su gabatar da labarai da dai karfe 5 da minti 45 daga nan yamai. Masu raro na shi nake muku lalle a cikin shirin na yau Laraba 19 ga watan Juwan 2024. A cikin shirin zaku cewa yau 19 ga watan Juwan ranar yaƙi da cutar sanyin kashi ce ta duniya. A lokacin haka magabatan kiwon lafiya na birnin Kwanne sun yi kira ga masu niyyar aure da su yi gwajin cutar kafin su yi auren. gwamnan jihar difa ya bukaci masu motocin sufuri ƙirar golf su cika takardu kafin 30 ga watan juwan da muke ciki rahoton musamman na yau ya mai da hankali akan wata matashiya mai kera kayan wasa na yara a nan yamai kamar sauran kasashe nijar na tunawa yau laraba 19 ga watan juwan da ranar yaƙi da cutar sanyin ƙashi ta duniya ministan kiwon lafiyar al'umma kanjal manjo garba hakimi ya tabbatar wa al'umma cewa wannan cuta ta shafi mutane miliyan hamsin da aka haifa da ita a duniya baki daya hukumar lafiya ta duniya ta ce nijar na daga cikin kasashe inda cutar ta kasance babbar matsala duka shekara kashi 5.21 cikin ɗari na yare ne ake haifuwa da cutar A cikin tsarin shagulgular ranar cutar sikila ta ko sanyin kashi ta kasa da kasa yau 19 ga watan Juwan, magabatan gidan likitan birnin Kwanne sun kaddamar da wani kamfen wayar da kai ga masu niyyar yin aure domin su yi gwajin cutar kafin su yi aure. Manufar hakan shine kare yaran da ma'auratan za su haifuwa da wannan cuta. Abdulmumuni jami'in sadarwa na gidan likitar ya yi wa Usman Musa karin haske. ita wannan cutar to hawa-hawa take akwai mai ɗan sauki sauki akwai mai tsanani kuma mai tsananin na yawancin lokaci ita ce idan ta bayyana ga mutum ake ce ma ss kin nan to wanda ke fama da ita sai ka gani har halitta shi ma kamar alamun sauya take sai ga mutum gashi nan dai bai jiki ramiya yake ko yana da wasu kamannu dai kamar musaki musaki yawancin cutar nan duka daukata ne ake kamar daga uwaye ko yalla uwa ke da ko kuma uba ne adda ko kuma duka biyun idan ma duka biyun ne to ita ce yawancin lokaci yara sai su yi gadon irin wanda ake cewa mai tsanani kin na ss kamar yanzu mun ma samun ma'aurata idan za su auren nan ana zan kazawa a yi gwaji shi dai yana da kyau kamar ma'aurata yanzu da yake an ci gaba da ba mu da wa'anga na'urori wa'anga kan aiki da ke sa a hango da wata cuta da ke iya wakana tsakanin ma'aurata to yau an ci gaba yana da kyau idan za a yi auren nan to ma'aurata su zo su rika irin wa'anga gwaji Hare-haren kwari da aka samu a kan amfanin gona bana a waɗansu ƙauyuka na ƙaramar hukumar karkar ta gazar gundumar balayara an yi nasarar shawo kansu. Masu gonakin ne suka yi gaugawar ɗaukar matakai ba tare da sun jira hukumomi ba. inda suka sayi magungunan da suka dace a ma'aikatar gidan gona don fuskantar kwarin. Salu Udu mai noman irin shuka a Balayara ya yi wa Zainabu Audu karin bayani. Mun shuka biyu a tsawon wannan damina. Matsala ta farko an same ta a ƙauyen Koga, Bani Zumbu, Tumbaburo Soli, Tumbaburo na Atta, har zuwa har zuwa Fafa. Shuka farko ba ta girma ba, a wannan lokaci kwari suka farma hatsin, amma manoma da suka yi amfani da magani hatsinsu bai samu matsala ba. Bayan ɓanna cikin gonaki, manoma sun garzaya neman magani a ma'aikatun gona. Dalilin kenan kowace dama ta samu muna yin kira ga manoma da su yi amfani da magunguna kafin su yi shuka. Mun gaya musu da su sanar da masu garuruwa idan aka samu matsala su kuma masu garuruwa su sanar da hukumomi sannan hukumi su je su ga barna da girmanta kuma da maganin da ya kamata a sanya lokacin matsalar karancin abinci lokaci ne mai wahala sosai ga mazauna karkara domin biyan bukatunsu wasu mutanen kamfanin yankunan su su je neman aiki wasu kuma suna gudanar da kankanan ayyuka misalin wannan mutum mai sai da cawa a ballayara yara ya kuma yi wa sai da abdu karin bayani Cawa nik sai da biskar babban hanya. Tun lokacin zafi in na yi da aiki sai in darma cawa. Ina iya samu kan cawa da talatin ko da arba'in sai in kawo shi ina in saida. Tarko garan da shi nika kawo shi. Wata rana ina iya kawowa kan cawa da arba'in koko da hamsin. Cikin wata ina zowa sau uku. Kan cawa yana kai jikka ɗari da hamsin in babba ne yana kai jikka da hamsin. yankin da gwamnan jihar difa general muhammadu ibrahim bagadoma ya kira wani taron manema labarai jiya a fadarsa makasudin taron shine jan hankalin masu motocin sufuri kira golf da ke sufuri a yankin su cika takardunsu kamar yadda doka ta shata kafin ranar 30 ga watan juwan da muke ciki ga kaɗan daga cikin bayanin gwamnan jihar da mani musa ya naɗo muna motoci ne waɗanda suke da lambar ƙasashen waje maimakin su sa musu lambar Nijar su biya haƙƙin gwamnati a'a ba su yin wannan kawai sai su zamna da lambar ƙasar waje kuma suna yin sufuri a cikin ƙasar Nijar kaga in aka yi haka nan an ci haƙƙin gwamnati tunda duk motar da ya kamata ta yi sufuri a cikin Nijar na ɗaya sai tana da deduwanma na biyu sai tana da lambar Nijar na uku sai ta sayi vignette sai ta sayi assurance da dai sauransu to su wannan duka wannan ba sa yin na biyu mun gano cewa duk inda aka kai ma jama'al muhari kashi uku bisa biyar da wannan motocin ne ake amfani ana kai ma mutanen muhari kwanciyar hankali ita ce tushen ci gaba ƙurar da tallafa a yankin difa musamman a boso ta ba da damar sake gudanar da aikin kamun kifi da kuma kasuwancinsa a wannan yankin wannan kuwa sakamako ne na babban aikin haɗin gwiwa tsakanin al'umma da hukumomin yankin lula kacalla wani mazaunin boso ya yi wa abdullahi maina ƙarin bayani ta da halartar dukkan masu ruwa da tsaki da haɗin gwiwar jami'an tsaro na fds da kuma dukkan hukumomi na yankin na kasance a cikin shiri da sa ido a yau yankin boso yana ɗaukar hankali kuma rayuwa na tafiya yadda ya kamata matasa na ta hada-hada hakan ya taimaka wajen samun wasu kayayyakin masarufi misalin cimakar da ke da wuyar samu yanzu ana samun ta cikin sauki dalilin wannan kasuwa musamman ma waɗannan 'yan kasuwa da suke fitowa daga najeriya hari german maiduguri wasu daga difa suna zuwa tare da kayayyakin bukatun farko a bangaren boso domin yin musanya da busasshen kifi bayan busasshen kifin akwai kuma ɗanyen kifi ganin inda yankin boso yake masu kamun kifin awa biyu ne suke sanyawa domin fita da dawowa da kifi hakan ya taimaka a yau ga karfafa tattalin arzikin wurin bikin mu na bana ya zo da sabbin abubuwa inda aka bullo da sabbin dabaru na yin zaɓe mai inganci ta hanyar na'urar zamani wajen tantance tarmamu cikin 'yan takara da dama amadu sanda mai ga shugaban bikin ya yi karin bayani a wani taron manema labarai da shirya yau da safe a nan yamai Mun zo nan domin mu kaddamar da zaben tarmamin zinariya na tarmaminmu shafukan zaɓe da aka kafa a wannan shekara akwai aiki bisa adalci a cikin tsarin har zuwa lokacin da ake aza'ar tambaya su wane ne tarmamin kana 'yar ganin ƙuri'ar da ka samu. Shekarar bara sai da aka yi amfani da imel ɗin kowane mutum da ya zaɓe domin watsawa wannan shekara domin kawo sauki. ba mu buƙatar takardu da zaran ka shiga ka san ƙuri'a nawa ka samu. Shekarar bara babu tsarin kwamfuta amma wannan shekara akwai kuma akwai tsarin biya domin waɗannan zaɓuka suna bamu damar kafa wani abu domin rukuni. ma'aikatar kiwo a gundumar tesawa ta gudanar da wani aikin kashe karnukan da ba a san masu su ba a garin tesawa manufar wannan shiri shine kashe karnuka masu cutar zangai bayan da aka gano wani kare mai dauke da cutar ya ciji mutane hudu da dabbobi masu yawa Dr. Mati Ibrahim shugaban ma'aikatar kiwo a gundumar Tesawa ya yi wa Iliya Mumuni ƙarin haske. muna jan hankalin al'umma duk wanda ya san yana da kare nashi mai lahiya wanda ya san an mai hudi kenan ya samu allurar rigakafi ya ɗar mai kare saboda muna so mu halartar da kamar kashe karnai masu yawon banza kenan wayannan karnukan su ne ke da ciwon zangai su ne ke yada zangai cikin gari jiya mutum hudu karen nan ciza magani ma da suka sai kowane ya kashe akalla jika hamsin zuwa jika sittin to kuma dabbobi an cije su jiya akwai akuya biyu guda har da juna biyu asara ce ga mai su nama ne za mu samu wani magani nama yadda muke yi za mu ashe wurare kenan muka ashe da daddare karne na gida su a dar mai su musoshi duka waɗanda ke yawo wanda ba su da masu shi tune za mu taɓa Ƙungiyar da ake kira na Loso ƙungiya ce ta mata masu gwagwarmaya wadda wasu suka fata. Ƙungiyar dai na horar da mata masu rauni a ayyuka na rini. wadannan matsaloli ne waɗannan matan ke fuskanta? Shugabar ƙungiyar Khalifa ta baiwa Amina Ide amsa. gaskiya harkar rini tana son a zamana a kula da ita da yake yanzu kamar ita ce haraka wadda yake mata in sun kama dai babu ja baya in dai Allah ya kama maka kuma ya zaman to kana da kokari to baka cewa ga yadda za ka yi gaskiya To ina ba da formation gaskiya ina aiki da projejika da dama tun 2005 na fara shi na yi aiki da yara marayu A waɗanda suke da nakasa mata guragu ina koya musu saboda su samu abin da suka tallafa kansu muna samun kalubale fiye da yadda baki tamaha saboda yanzu abu an san aiki aikin ka ne ka iya shi amma in abin ya zo sai ka gani ba a neman ka tunda ni tantir ma gadan shi nayi ga ma'aifiya mu matsalar da muke fuskanta ciro mank da information shi abu in an ce dama harka aikin hannu to gaskiya shi babu taɓewa alhamdulillah yanzu kuma sai rahoton namu na musamman To shi dai kokari ba sai an samu shekaru masu yawa a duniya ba. Firdausi Masa'udu yarinya ce mai shekaru goma sha bakwai a duniya. Ta shiga aikin hannu inda take kera kayan wasa da laka. Yau ta zama kwararriya a cikin wannan aiki wanda take yi tare da wasu matasan. Hauwa Usman ta haɗu da ita ga kuma rahoton da ta shirya mana. Muna unguwar Bangabana a cikin da'irar Yammai ta biyar inda muka haɗu da Firdausi Masa'udu wata 'yan mata mai shekaru goma sha bakwai da take aikin kafinta na yara. Tana yin kaya wanda suka haɗa da 'yan gadashi ƙanana da 'yan kwabobi na wasan 'yan mata ga abin da take cewa. gado kwafe arma tabul tele tabul amaji da kodi duka dai kayan ɗaki na wasan yara Baba na ya koya mu. Eh zai ne kuma yana yin su dai. Complete da gado da kafin da san Ensemble dai haka. mil section second. Kofar gidan mu dai ne nake hidduwa ina sai. In aje a tsare mani na dawo daga ekol in ci gaba da kula da su. A wuni ina sai da complete hudu ko biyar. Yara na sayi kuma uwaye na sai Baya ga aikin na kafinta, Fiddausi tana yin kayan laka. Har da kayan laka. mashin na laka komi da komi na laka yana su na laka kanan na mawasaya su jiraf da elefan duka ganin cewa tana neman ƙwarewa a cikin wannan aikin mahaifin firdausi mai aikin kafinta kuma da aikin karahuna yana ƙara maɗe shi kuzari. gadon shi ne ta yi kayan laka ne muna transforman su bisa don adon daki kuma don wasan yara ita ta gada dama yana birge ta ta shiga yanzu akwai kannanta duka da yannanta duk sun iya wannan aiki na menizeri domin sama ma 'yan mata da samari abun yi a wannan lokacin na babban hutu fiddausi na koyar da su aikin kafintar kawo yara ƙanana na yi forme su deja sun iya sauran ba suka ce gaba kan su inda in ko su ma suka ce sun biya mu kamsan suka samu bayan amfan haka ina iya zo in Jan Tahiru wani dan makaranta da ke aji na biyar a makarantar firamare bayan ya samu horon ya yi alwashin kera kayan ya rinka saidawa sannan kuma ya koya ma abokan shi. Ina yin shi ne domin ina samun kuɗi kwana biyu ko kwana uku kaɗai ne. Ina yi ma kanwata kuma ina yi in je in saida. A wannan lokacin na babban hutun 'yan makaranta ya kamata uwaye su kula da 'ya'yansu su sama musu abun yi don su raba su da yawon banza a cikin unguwanni. Madalla masare karshen labarin kenan na marishin yau a huta lahiya. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 Zango FM. A Zanda. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 Zango FM. A Tano. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 Zango FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 Zango FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 Zango FM. A Ingingimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 Zango FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambio. A kan lamba tara zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba tara zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Sahara. A kan lamba bakwai zangon FM. A Chirozirin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba biyar 95.1 zangon FM. Studio Kalangu. Kuna iya sake sauran labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin Airtel kyauta har so biyar. Za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka. Sauran shirye-shirye a kan manhajar Studio Kalangu da kuke iya saukewa ta Play Store.